a cikin sahih muslim hadithi na 1031 ce sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa dan sallallahu alaihi wasallam ya wasu mutane masu tsoron Allah daga ciye ce wa rajulun wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah fa qala inni akhafu Allah da mutumin da mace mai martaba mai matsayi ga kyau ga kudi ta kira shi ya yi zina da ita sai ce inni a Allah ina jin tsoron Allah to kaga tsoron Allah shi ne Allah ya gada khayra abin ubani wanda yake na alkhairi yace to ni fa ban yi wani aikin alkhairi ba saboda haka idan na mutu ku kona ni sannan tokan ku dauka ku sheke ta cikin iska da suka yi haka fa fajama'ahu Allah fa qala ma hamalaka sai Allah ya tattara shi ce me yasa kai wannan sai ce makhafataka dan tsoron ka ya fatalaqahu Allah bi rahmatihi sai Allah ya karbi wannan mutum da rahmar shi kaga mutum bai aiki ba amma yana tsoron haduwa da Allah ta dalilin haka Allah ya gafarta mai tsoron Allah wa khafuni in kuntum mu'minin mabugi ne na samun gafarar Allah abu na takwas idan muka ji tsoron Allah sai Allah ya tsiratar da mu daga dukkan bala'i daga dukkan musiba a cikin hadisi ibnu Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واجبات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات تدريك تيوا وأما المنجيات لكن أقول نسك سيرة فالعدل في الغضب والرضا adalci ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda wal qasdu fil ghina wal faqr ka zama kana tsaka tsaki ko kana talauci ko kana cikin wadata sai manzo Allah sallallahu alaihi wa khashiyatullahi fi sirri wal alaniya tsoron Allah sarri da koyi Wani abu na takwas kenan daga cikin falalan tsoron Allah abu na tara yana sanya Allah ya yadda da kai inna alladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada رضي الله liman khashiya rabba tsoron Allah yana gadar da me yana bi Allahu aqsim lana min khashyatik ma yaqulu bainana wa bain Allah bai kuma sanya mana cikin masu ranshi sannan masalan karshe wa khafuni in kuntum mu'minin cikin gaggawa za su bayyana da bakinsu sun yi a amma sai Allah ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wanda suke gaggawa zuwa zuwa ga kafirci kar su jalla qawluhu maganganun da suke ya rasulullah idaina damuka inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya san me suke koyewa me suke bayyana yani qawlu kufar makka fi tadlibi mutanen makka da suke karyata ka ya rasulullah ka daina damuwa da wannan ba abin damuwa bane haka zuwa sun suratul kuma Allah ya sake ya Allah ka tsare daga damuwa abin da idan tana shi ya wuce ya sababa mu bakin ciki shi ne alhazan amma an gane bambancin alhamdu da alhazan alhamdu abin da ka iya fuskanta nan gaba mai zuwa alhazan kuma abin ya riga ya kawo to idan ka tuna shi sai haddasar maka da alhazan bakin ciki wal ajizi wal kasali ya Allah أمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل malamai Allah mai girma da baka ya nuna mana na rigage yake da cin alkhairi Allah mai girma da cuta kishiyar mai kenan amfani a cikin hadithin abu zarri gifari wanda imam al-qurtubi a nan rahimahullah ta'ala ya kawo hadithin a shafi na 183 innahum lan isa ku cutar da ni ba ballanta lan tabluhu durri ba ku isa ku cutar da ni ba fata durruni ballanta cutu cutar da ni walan tabluhu in ka ɗauki allura ka tsoma ta cikin kogi to mai kogin mai kogin ya sarani sai dai kai ma da ka wahala ba har ka je ka sa allura cikin kogi yana yi wani iya kuwa ya jira ka shi kenan ka halaka wannan baya da ma Allah komai kaga wannan yana nuna maka cewa wannan hadisin da imamu kurkubi ya kawo shi yana fassara mana wannan aya innakum lan tablughu dhurri fataquluni ba mu isa mu cutar da Allah ba ballanta mu cutar da shi hadithi yana cin arba'in da nawawiyya hadithi na ashirin da hudu kuma hadisin imam muslim ya rawaito shi innahum lan yadurru Allah shay'a ba za su yi cutar da Allah da komai ba Allah ce innal ladina innal ladina ishtarahu al-kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a wa lahum adhabun alim ayan gaba ma Allah ya saki jaddada wannan innal ladina ishtarahu cewa Allah ya ja'ala lahum nasiban fil Allah ba zai sanya musu rabo cikin aljanna da wannan rabo aljanda, rabo a gobe kiyama babba shine aljanna Allah ya ke gaggawa cikin kafircin nan girma da kuka ne ya mana aikin hanci sai ya kasa mana mutane kashi nawa kashi biyu ce minan